wannan wanda ya taho yana ta haɗin wasu maganganu waɗanda na ƙararai ga gwamnatin jihar zamfara har yana haɗin wasu ayoyi na ƙur'ani a bisa talalaɗiya na kuskure yana fasara ayoyi na ƙur'ani ina kira gare shi ya koma makaranta dan kullun tv dan kullun tv kullum TV tashar al'umma. Ishaq ɗan kullum online TV ‘yan uwa masu bibiyar wannan tasha musamman al'ummar jihar Zamfara Assalamu alaikum. Na taho gidan wannan TV domin in ƙara jaddadar da abin da na faɗi baya ba don komai ba muna haɗi ubangiji shine ka cika muna saboda dibin manuhohinmu da manuhohin masu gidajenmu ka cokan ma jagoranmu da ta daura lawan dare sabon gwamnan jihar zamfara zaɓaɓɓe wanda allah ta'ala ya zaɓa maƙiya suna ji suna gani babu da za su yi a lokacin da suka ganin cewa ba mu iyawa ba mu da kowa mu mun sani Allah ka ba da mulki na sha haɗin irin wannan mun sha labarai da kai in ce wanda a tare da Allah shi a tare da kowa ba mu haufin komi kuma in Allah da za mu ci gaba da tafiyar da wannan mulki har tsawon shekara takwas amma ba da izinin kowa ba da izinin rabbil izzati wal jalali wannan tv kwanakin baya ina jos wurin wani wata samina na dibi wani mara kishi mara hankali mara tunani ɗan kamarin siyasa wanda allah ɗebe ma siyasa ta albarka wanda ka tsallake keniya a gidan siyasa ya haɗa wanga gida in ana bashi yana lasawa da an babba shi ya tsallake ya haɗa wannan gida na ji ya zo ya yi wasu maganganu wa'anda ni ranar da ya maganganun nan abinda zuciyata ta bani ba ɗan asalin cibiyar jihar zamfara ba ne musamman ma 'dan indijin na gusau babban abun da ya bani mamaki yau ko kana adawa bai kamata ka yi adawa da abun da azahiri ba Abun da azahiri shine ayyukan alhairi na mai daraja gwamna sun wuce a ce sai kaya da hitila kadi ba wallahi abu ne wanda ko cikin dare kashe wajen jihar zamfara kai kanka cewa jihar zamfara tana cikin canji wanda an ka daɗe shekara ashirin da wani abu ana bida diba ha gani a cikin 'yan kwanaki kalilan allah ta'ala ya sa an ka samu sauƙin ruwan sha mun yi maganganu da kai lokacin nan na ja ka na je na gwaggwada ma kuma ka gwada mu duniya al'umma sun gani ka dibi irin wanda muka samu talala ɗaya da rashi na ci gaban jihar zamfara musamman ma ɓangaren hanya in ka tsaya ka auna irin ayyukan da mai girma gwamnan jihar zamfara kamar lalawa na alhairi a jihar zamfara na ayyuka wanda an fara su a cibiya ta jihar zamfara ita ce gusau wannan cibiya da an ka fara an ba sama ga mutum 200 kwangila waɗanda za a watsa su kowace local gamin ba gusau ɗaya ba lokal gamin goma sha hudu amma saboda irin ra'ayi da kuma rashin tunani da rashin son ci gaban jihar zamfara ci gaban aljihunsu ɗaya sun ka sani abin da an ka saba ya musu shi ɗaya sun ka sani ba abin da ya buɗe baki yana haɗin cewa wai ina aikin da aka yi ga tsakani da allah ya mutum ko bai san allah ba ya shigo jihar zamfara ya san jihar zamfara ta samu canjin gwamna mai kishin al'umma wanda ka kishin jihar zamfara ba wanda ka sace abubuwa na al'umma jihar zamfara yana son azurta kai ne na gode ma Allah ina godiya kamin a yi zaɓe mun yi hira da kai bayan an yi zaɓe mun yi hira da kai kuma na haɗa ma wannan sabon gwamna da ta daura lawan dare ayyukan da a gare shi na ƙuduri da yake da zuciya ta na alhairi musamman ma ga al'ummar jihar zamfara wallahi tallahi duk inda mun ka ba alfahari za mu ba mu gode ma Allah muka in yi kira ga shi wannan wanda ya taho yana ta haɗin wasu maganganu wa'anda na ƙararai ga gwamnatin jihar zamfara har yana haɗin wasu ayoyi na ƙur'ani a bisa talalaɗiya na kuskure yana fassara ayoyi na ƙur'ani ina kira gare shi ya koma makaranta abun da ya sani ce ma ya koma makaranta wallahi bai ma san ayoyin qur'ani ba saboda bai taɓa yiwuwa ka jawo ayoyin qur'ani kana aza so ga muhalli waɗanda ba su ke ba ka ta jawo hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana aza so ga inda baba bagiran su yake ba yanzu ka diba irin burgun maradun shi aka wa yana ce ma shine ne asadiquna mai gaskiya sadiqun masar mai gaskiya kuma abun gaskata wanda wannan kalma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya aka faɗa mai ita manzon Allah shi ne aka iya kira da mai gaskiya kuma abun gaskata ba ɗan adam ba ina kira gare shi ne ya koma makaranta in har bai san abun da ake ce ma mai gaskiya abun gaskantawa ba kuma ina ƙara jan hankali ne ya bar ɗaukar ayoyin ƙur'ani in ya taho wurin harka ta siyasa yana aza su ba bagiransu ba ire-iren waɗannan maganganun suna iya hitar da mutum cikin musulunci zan ya yarda yana ɗauko ayoyi na ƙur'ani yana aza su ba inda bagiransu yake ba wa iyazu billahi ya koma makaranta ya san abun da ya kamata ya rinka faɗi manzon Allah ce harshen ka zaken ka ne idan ka saki harshen na shi zai jihwa ka cikin jahannama wallahi na yi imani ko yanzu in bai dawo jaya kalaman nan da yake cike ba ya jaya kalaman nan da ya tuba ga Allah ina da yaƙinin cewa wallahi Allah zai kama shi da waɗannan maganganun da ya yi akan mai gida ne na siyasa na su taru da zaluncin da Allah ya raba al'umma da su su zo su ci gaba shi ne Allah ta'ala ya gora musu shi ka ba da mulki na biyu ya dawo ya ce wai mai girma gwamna wai ayyukan da ya kai ayyuka ne na lokal government hudu kawai to ta haƙaddara duk wanda ya san gwamnatin jihar zamfara ta mai girma da ta daura lawan dare wallahi billahi ga wata shida ko lokal gamin hudu dai an ka tsaya yanzu wallahi mun biya dan an yi aikin da sun ka shekara sama ga shekara ashirin ba su yi ba aikin da suka yi yaya za a ayi su zo su azurta kansu waɗanda ko ba su bisa karagar mulki su zo su da ɗiyansu su kwashe su te su kwashe su kwashe ne su kai in ka tsaya ka auna da kuma al'ummar jihar zamfara waɗanda ka bibiya wannan wannan kafa sun sani akwai wasu abubuwa waɗanda ya kamata a haɗa mata na ɗaya mutum ne wanda bai cika alkawari ga ko manzon Allah ya ce salasan mun kulla fihi fa huwa munafiqun wa in sama wa salla wa haji wa atamara wa qala inni muslimun idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akal wa idza tu'mina ana na ɗaya ne mun yi alkawari da shi kuma wallahi bai cika shi ba in shi bai sani ba da ba baya shigo hulɗar mutawalli ina ciyaman na local government na 'yan kasuwa na local government ɗin gusau balan bias na man na state na jiha na 'yan kasuwa abun da ya buɗe baki ya ce nan da sati biyu ya yi alkawalin a ta a ba 'yan kasuwa naira miliyan 750 su jajari ya cika alkawalin nan in bai sani ba shi wanga yaron nashi ɗan kazagi ne ɗan kore ne ya ya tambaye shi alkawali ne wanda ya cika ina a matsayin shugaban 'yan kasuwa na ƙaramin hukumar mulkin kusa, sun ka haɗa ɗin mu gaba ɗai sun ka ce a te wurin wani kwamishinan kuɗi lokacin kwamishinan da an wannan shi a kwamishinan kuɗi na wannan lokaci ya buɗe baki ya ce kar a ba 'yan kasuwa kuɗi a kyale su sai lokacin zaɓe a rika bin su da a tamfa da naira dubu dubu ga inda ta kai su nan biyu kenan ina son in waɗa mai shi ya hito gidan rediyo da baki ne ya buɗe baki ya ce duk ɗan kwangilar da an kaba kwangila kare sai komi sai ga 'yan kasuwa kuma 'yan kasuwar jihar zamfara wallahi duk wa'annan alƙawalan da ya babu wanda ya cika ire-iren wannan abun ko shi ɗaya an ka shi da shi wallahi Allah ba zai ba shi nasara ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ah, yan uwa masu kallon mutum na faka ta dan kullun online tv da sauran al'umma na ƙasa baki ɗai ina amfani da wannan dama in gode ma Allah da Allah ya bani dama shigowa gidan wannan tibi mai albarka domin in saka albarka ko in ce wani abu game da wannan gwamnati mai gidanmu Dr. Dauda Lawan Dare duk wanda a cikin jihar Zamfara ba Zamfara ke duk wanda a Najeriya yanzu wanda kuma zamfara ta alheri ya san zamfara Allah ya kawo ta cikin wani hannu wanda hannu ne mai aminci hannu ne mai amana hannu ne wanda ya san abin da ya kamata zamfara ta yi kusan shekara 24 ko 28 da kafawa to cikin yawon Allah Allah ya kar ta da gwamnoni amma wata samun gwamnan mai sanin ciwon kai na mai son ci gaban al'umma ba sai wanga lokacin da Allah kamu da shi mutane suna ganin cewa ko wadda dole ya hito ya hauka ne ko ya hito ya abin da bai iyawa ne amma Allah ya tabbatar da yana iya abin nan abin san ci haka nan shine lokacin da an ka zo kamfen. duk wani wanda ka gani yana iyawa cikin gwamnati ko kuma cikin zamfara wallahi yana gehen apc an ka zo wurin primary election na dr dauda alawan dauda kowa ya kutu kutu ga tsaya dauda allah ya tabbatar da dauda to tun nan wallahi mun ga akwai alamar nasara ga harkar dauda mun ka zo wurin campaign duk inda aka shiga lokacin da aka shiga in sun ka ce campaign mun ka ce da mun tai wallahi sai sun yi kwabbas su ba dan taron mu yana a lokacin taron su so hudu to tun wannan ma mun ka tabbatar da dole zama gwamna na jihar zamfara to ka jaye wannan allah ya zo ya nashi hukunci an ka zo an kai zaɓe allah ya tabbatar da dole a matsayin gwamna wata na farko da dauda ya hau ya haɗa kwamiti na masu kula da harkar ruwa duk wani ko dan adawa ne wanda ya san harka ta ruwa in dai jihar zamfara yake dauda jawo cikin kwamitin na ya sashi kuma cikin yan allah saboda an haɗa hannaye da yawa allah ya kawo ƙarshen matsalar ruwa ta jihar Zamfara ko ta Sojanci. in da yamma yanka Tegu sau Gusau ni shahidi ne kuma kuma shahidi masu kallo shahide ne unguwanni da dama inda ruwa su kai wa Allah suna kai wa yanzu sannan da an karawa bai wuce a kawo su kai tuka zuwa kai tara amma wallahi yanzu har ƙarfe sha biyu kai ba sha biyu bai na yanzu har ƙarfe ɗaya wallahi na yi wata unguwa na yi an kunna hunhu ya karuwa alhaji wanga ɗaya in dauda ya mutanen jihar zamfara cikin wata wata shida da ya yi ko wata tara da ya yi wallahi dauda ya biya mutanen jihar zamfara bancin matsalar harkar ruwa har ka yanzu hanyoyin sufuri na cikin jihar zamfara gaba ɗaya yanzu duk wanda shigo gusau ya ga yadda aka aiki idan kai shekara baka zo gusau ba wallahi ba ka gane wasu unguwanni sai an haɗa ma in baka misali da wagga hanya ta amma wai ran da ba duk wanda ya sani kaka da hakanni an san akwai shi amma da dauda dabu saboda mutum ne wa yayi wanda ya san duniya wanda ya san duniya a wata wanda shi yanzu an ebe ran da ba an mana titi wanda titin nan ina ga duk arewa yammacin abuja ba ka samun titi mai inganci wanda aka iri ne amma dan adawa saboda bakin ciki rashin sanin ciwon kai ne ya zo wai yana adawa wai da ayyukan da ake zamfar wasu ana cewa wai wasu da ake su ba zafi ake su gaba ba to ina so in faɗa mai adawa wallahi kulelen ku ta Allah ba taku ba wallahi magana dauda lawan dare insha Allah dauda yana nan sai shekara hudu kuma ku da kanku ma da ka adawa da shi sai kun dawo kun ci kun batta yadda kun dawo ta yadda wuda in dai kun san ciwon kanku in kun san ciwon kan al'umma saboda in faɗa ma wani labari yanzu akwai yan adawa wanda lahi na yi magana da su ba ɗaya ba biyu masu apc ta ƙarshe wanda ya san abin da yake wanda san ciwon kare ba wanda aka ba ya kashi ba wallahi da yawan sun ce suna goyon bayan ayyukan da aka ma jihar zamfara saboda na tabbata ko rantsuwa ne wallahi ban ka fara da Allah ya jarabce mu da komawan matawallan maradun wallahi wannan ayyuka sai mu ƙara hangen su wata jiha ba jiha mu ba kuma in Allah ya fashe wannan shekara takwas ɗin a gyan ba wani za su wa wanda irin su wanda an ka kuɗin jihar zamfara kawai a raba ne a kashe ba a mara al'umma aiki ba to haka za mu ci gaba ta haya kowa na kallon zamfara ƙauyawa wanda wasu abin kai ba amma sai ga cikin iyawa Allah yanzu Allah ya kama dauda matsala hanyoyi nan da shekara guda da izinin Allah an gama da wannan matsalar sannan masu cewa gusu da yaka aiki yanzu ga bungudu loka gamin nan an ba su kilomitoci za a fara furfuri za a yi rawuya zulmi in ka ce zulmi an fara aiki zulmi kuma aikin hanya ne sannan cikin budget ɗin gada an kai akwai hanyoyi bukoyo akwai su gumi akwai su anka kai duk wasu lokacin gamin wa'anda adda hanyoyi masu matsala wanga budget ɗin da aka yi shi aka kira budget of change wallahi mai girma gona budget ɗin da ya duk aikin da ka sani wanda aka ganin ba iyawa to wallahi bana da izin Allah za ka gan yana ɗaya daga cikin abin da ya mai girma gwamna ba yan majalisa abin nan karfi cewa a yi ƙoƙari a yi fasin budget ɗin cikin lokaci saboda yana son yau ɗaya ga watan january 2024 budget ɗin ya fara aiki to da izinin allah jihar zamfara za a ga canji wanda ba taɓa gani ba mu kai shari'a da min da min ka san na gaya ma jahili ne tahowa ya ja aya kuma yana sa ran kai an ce ka kasance mai saurari ko mai tambaya ko mai neman sani ko kuma mai ilimin da ka kasance cikin hudu ka taɓi inna ma nuɗe makullu hillahi lahi la domin kun jaza fasara mai ita me yake nuhi aka ya tambaya ita kamar gidan ga tv zo ya tambaya ya ce wai matawalla na ɗaukar hilozi ta cashe dan ba esko mai kosai tana zanne a ɗauki naira dubu hamsin a bata esko mai sai da rake wanda ya kwashe triliyan ya ɗauki naira miliyan ɗari biyu ta raba musu zawa irin wannan zaluncin miya unwani ne sannan ita wannan ayat da Allah ka magana ta shin mi Allah ka magana a kanta wa'yanda ka ciyar da dukiyarsu don Allah ba don su dawo su biya da godi ba su Allah ka nuhi in jahili ne kai ka koma makaranta shi yasa ka je na gaya ma sannan na biyu magana shari'a da ka yi kamin in faɗa ma ko in faɗa ma concluding mu muna seferin court alƙalai sun kai ko dai bai shiga cike ba Ai kenan ko kuma waje tsaya ko bai ma je ba ko kuma bai ma fahimci turancin abin da alƙalan karihi ba abun da yaka bayani na cewa an yi tambaya ko an yi mi ina faɗa ma cewa bai je kotun nan ba dan tambayoyin da alƙalai sun kai su kansu ba su yi musu daɗi ba kuma in ya je kotun nan ko da ya hito huska ce ta koma kamar huskar shanu kuma asali ni ban ma kotun ba amma ya zo yana haɗin maganganu na ƙarya mu mun sani ita ga gwamnati ta jihar zamfara ubangiji ne kai mata faɗa da addu'o'in al'ummar jihar zamfara wallahi kamar wadda na faɗa ma na taɓa faɗa ma wata addu'a nan ni ce ma kamin a yi zaɓi za mu tashi rana alhamis mu faɗa ma allah allah ga kukan bayan ka al'ummar jihar zamfara na halin da suke ciki nau'in ga buruga masu sace kuɗinmu suna mai da mu bayi ya Allah kai aziko ta inda da ashir makir ya Allah mun dogara gare ka Allah mu ba mu da ƙarfi ba mu da kwamishina ba mu da dan majalisa ba mu da chairman ba mu da kowa Allah kai muke da shi wani ya tare ni cikin su yace addu'a eh. na nace ka yace yi nace nayi imani da Allah ya ce duk wanda ya dogara gare shi wallahi sai ya mai mahita mun dogara ga Allah Allah bai hukunci ba wagga shari'a wallahi warkar san wasan yara saboda al'ummar jihar zamfara suna nan suna haɗa mu Allah Allah kai kabba da ta daura lawan da wannan gwamnati a lokacin da a ganin bai iyawa kuma ai da na so su bari mu koma maradon su kwaso kashin su ga hannu na rance da Allah daga ranar nan sai sun tsallake ba su ibiwa ta goto sai dai su wada su goto a maradin wallahi ko dan na rance da Allah kai ira gaya ma ko lawali wannan katon gidan daura mun ka su da shi maradin su ya kashe su yanzu saboda al'ummar jihar Zamfara abunda suka so ne Allah ya basu kuma muna ƙara gode ma Allah da Allah ya sashi da ta daura lawan mutum ne mai ilimi ka wada min da koya ma mutum wanda zai samu abu da ka ɗauka ka bashi mai an kai su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada ko ce kasance hannunka haka yake a baka ƙarai zan kai ka bawa to yana magana wai a ɗauki dubu ashirin to ko shi yanzu da yaka tunana an kwashi kaza an kwashi kaza an kwashi wallahi kila ma ina ga yanzu ko keken hawa bai da ita da an azashe shi ga bagire ko kuma tafarki na samu har ya samu ya dogara kai ne har ya ce da al'umma wallahi da bai dawo yanzu yana toro da dan gidan siyasa ba kuma tun lokacin da ya bar gidan Kabiru Marafa Allah ya walakanta siyasa ta mu mun gode ma Allah ya taya bincike tarihi ko da an ka san mu gidan da ta daura lawan dare an ka san mu kuma a gidan da ta daura lawan dare muke kuma a cikin gidan da ta daura lawan za mu ci gaba da zama kuma da izinin Allah da ta daura lawan da za mu bushe siyasa mu haƙa shanta ko muna roƙon Allah ta'ala ya ci gaba da taimakon da ta daura lawan dare yayi dan adawa dai kyale su dan adawa wallahi ko shi kan mu alheri sai adawa da kai in dai bai son ka to kuma wannan adawar matsayin mutum na musulmi bai kamata na yi wannan adawa ba idanun ruhi a kuma dan adawa dan midiya ne na kuma kuma gwamna na ga yayi wannan rubutu rubutun cewa wai an ba wani dubu biyu an ba wani dubu bakwai mutane suna ta murna wai an ba su kuɗi kuma yana cewa wai kuɗin da fara gama ne ta ba na palliative wai su ne an ka zo an karba masu. kuma wallahi wallahi ƙarya ya kai ni shahidi ne ni ga nauni akwai 'yan gidan masu aiki nan cikin gwamnati wanda akwai wanda ya samu dubu arba'in wani dubu talatin da bakwai wani dubu ashirin haka is depend on your salary in salary ka ya ke dubu ɗari za a thirty sanar na albashin ka amma suna ta yada ga media cewa wai an ba mutum dubu biyu dubu bakwai wanda kuma ƙarya ne wannan sannan wanga abun tun da muke jihar zamfara ba mu taɓa sanin gwamna wanda an ka ce yau an kawo ƙarshen shekara ba ya ce zai ba ma'aikata end of the year bonus sai da Allah ya kawo mana mutum mai ilimi wanda ya san ya kamata wanda ka tausan ma'aikata kan Allah ya kawo shi yawan ga abun ma'aikata ina baku albishir na cewa da izinin Allah wanga abin da an ka fara muku so mataɓe ne mun jiya shekaran jiya kowa na ji kwamishina na ilimi malam wadato madawaki Allah taimake shi ya yi albishir ga masu malamin makarantu wanda ya ce ana nan ana masu shiri na albashi mai kwari wanda shinkafar gidan mutum da izinin Allah ba ta koma hankali na ne idan na albashin wannan kuma babban ci bane ga jihar zamfara saboda ma'aikatan zama sun zama abin tausayi da in ka ce ma'aikata wallahi baka isa kowa saboda ko ka zo ba aikin amma zuwan gwamna dauda lawal ya mai da martaba aiki jihar zamfara taimaki dr dauda lawal dare allah ka taimaki kabinet ne duk mai son ganin koma ce baya allah ka mashe shi baya da karshe a cikin minti da ya wani ba karshe me za ka wani irin kira gare daga ga al'ummar jihar zamfara to alhamdulillah ina kira ga al'ummar jihar zamfara su ci gaba da addu'o'i kamar da sun ka saba Addu'o'inka ku ne su suka sa Allah ta'ala ya karbi addu'o'inku wannan gwamnati ta yi nasara har an ka cimma bagiran da ake ciki a yau wassalamu alaikum to nuna alaikum salama su kallon mu da sauran kun ga kun dai ga wannan tattauna ta mu ta kasance tare da alhaji muhsinu baka ne babban coordinator na yakin neman zaɓen dr dauda lawal na karɓar hukumar ta kusan kuma memba a kuntar and tourism da kuma honorable abdullahi garba yan buhu babban sakatare na ƙungiyar nan ta zamfara state association of car sailors da fatar za a wani makon domin kuka wadda wannan tattaunawa tamu za ta sake kasancewa